a yau alhamis ne aka cika kwanaki 80 cir da sace ɗaliban nan 'yan mata na garin chibok fiye da 200 da har yanzu babu su kuma babu wanda ya san su wanda hakan ya dinga haifar da zulumi da tashe-tashen hankula tsakanin iyayen yaran an dai sace waɗannan ɗaliban ne tun a ranar 14 ga watan afrilun wannan shekaran ko a watan jiya ma dai sai da ɗaya daga cikin iyayen waɗannan yara da ya rasa 'ya'yansa guda biyu da ake kira mr mutai hona ya rasa ransa sakamakon bugun zuciya da ya fama da shi na rashin sanin tabbas in gano 'ya'yansa faifan bidiyo tsaro da kungiyar boko haram ta fitar da kuma ta dauki alhakin cewa yayan suna hannunta kuma bai samu ganin dukkanin yayan shi cikin wannan fefen bidiyon ba an dai ta gangami da zanga-zanga a matakai daban-daban a fadin jiha da ma babban birnin tarayya abuja na neman kubuto da waɗannan ɗalibai wanda har irana kamar ta yau da aka cika kwanaki 80 da sace waɗannan ɗalibai ba a san inda suke ba duk da cewa a baya hukumomin sojan najeriya sun ambato cewa sun gano inda waɗannan yara suke sai dai suna bi a hankali ne don cewa sun kubuto da waɗannan yara da ransu ya sa na tuntuɓi iyayen waɗannan yara da ke garin cibok ɗin ta wayar tarho ko ya suke ji game da rashin yaran nasu ganin cewa an shiga kwanaki tamanin kenan cir ba tare da sanin makomar 'ya'yansu ba a gaban yara mutum shiru ba ba magana ta ba sun kwana da mutum ya abuja sun da da mutane da ya za su yi ko hmm. to har yanzu kuna fama da wahalar ba har yanzu magana ya mata nan har yanzu ba wani labari da gyaran kwaji daga eh, har yanzu suna saboda za a nemi za a kudu haka da kudu. to yanzu ba kusan eh, kwana tamanin kenan ina jin da bacewan yaran kunna kamar ya kuma. yadda muke ce wallahi mutumina gwamnati tana zole ku ne kawai mu hakura. kace kamar gwamnati tana zole ku kana gani kan ba da gaske suke yi ba kenan. wallahi ba da gaske shi wani abu da gaske da warada aka wuya mata nan har har ya mata na ai ba su kai komai a Najeriya ba saboda wannan ya mata ya kamata da ke shigar da Najeriya ba ko ta fita zai wuce wata daya ko ko kwana ashirin a kawai ya mata na ba amma da zuriya mu ana da duka mu da gaske ba ba yanzu kamar wani hali kuke ciki ne ba ba a garin Chibok din nan mu kuna da sakin ciki ga shi a kwanaki ba na masu kawo mana hari kowa yana tura kawai yanzu kamar ba eh, ita mahaifiyar wannan ya take yanzu ita

fiye da wata guda kenan kafafen yada labarai na gida da na waje suka dinga bayyano rahotannin cewa shugaba goodluck jonathan na nigeria na shirin ziyartar garin chibok din wanda aka jige jami'an tsaro a manyan titunan cikin garin maiduguri shiga da mafita baki daya sai dai shugaban kasar bai samu ziyartar garin ba a wani abin da ake gani tamkar takatsantsin ne shugaban kasar ke yi na rashin tabbas din irin abin da kakai ka komo akan irin waɗannan hanyoyi da maharakan kai hari duk lokacin da suka ga dama su kuma halaka duk wanda suke so a kowane lokaci ba tare da samun wani ɗauki ba ganin cewa gwamnatin tarayyar ta kafa wani kwamiti karkashin shugabancin brigadier general ibrahim sabo mai murabus wanda suka ziyarci jihar borno suka kuma kwashe mafi yawan awanninsu a masokinsu maimakon ziyartar garin chibok din ko kuma gayyatar ainihin iyayen yaran don jin irin abin da ya wa kanan bayan komawansu babban birnin tarayya abuja ne dai kwamitin ta zaɓo mutane guda hudu inda suka yi amfani da jirgi mai sokan angulu don ziyartar garin chibok din inda suka gana da iyayen yaran cikin mintuna 'yan kaɗan sannan suka juya suka yi tafiyarsu suka kuma miƙa rahoton su tuni je gwamnatin jihar Borno ta dauki alhakin sauran karatun ɗaliban da suka kubutan inda ta horar da su na musamman karkashin jagorancin wasu kungiyoyi da aka gayyato daga waje da ma na gida nan Najeriya da suka da kungiyar wanzar da zaman lafiya na addinin Kirista na Musulmi karkashin jagorancin Pastor James da kuma Imam Nurain Ashafa to yanzu kuma menene ake ciki dai abinda jama'a da iyayen yaran nan suka sa a gaba shine na ganin cewa an kubuto masu da waɗannan yara da yanzu haka ke hannun waɗannan mahara da suka sace kuma suka bayyana su cewa suna nan a hannunsu da yanzu haka suka cika kwanaki 80 cir haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya